Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'ummarmu maza da mata. Wato dalilin wato koren karin da koren karjiya wato a Court wanda sanin kan ku ne cewa wato abba gida gida dan jam'iyya ne kuma jam'iyyar NNPP ta jihar Kano da kuma Najeriya. To a a sanin kanku ne doka ta ba da daman cewa duk dan jami'a yana da daman ya tsaya takara ko bai da a registration na na party da a ce ana primary election ne za su kawo wannan hujjojin amma ba su kawo shi ba sannan kuma a court ba su kawo hujjan cewa wai kuriyon da sun cire ma abba a wancan kotu na tribuna ba su mai da wancan maganan ba kawai su sun ce kawai sun kori karan bisa dalilin su cewa bai da wato rijista da kuma inec kuma in ba manta ba ai wannan shari'ar exactly abin da ya faru a wannan kotu an yi shi lokacin tinubu da kuma peter obi da atiku aka suka yi wani shari'ar suka ce wai eh, kotu bai da incin ya shiga maganar inec wannan maganar inec ne whereby wannan kuma an zo an ce a abba gida gida ne bai da rijista da fatinsa saboda haka an cire shi kuma wannan ba daidai ba ne saboda aroka inda har da cire da cire abba gida gida bisa ujin cewa bai rijista a fatin shi ba to a sai dai kuwa ce a misali a ce abba gida gida da kuma wani na fatin suke jiragen su yi su shi ne za kawo wannan magana amma ba ruwan don jam'iyyar apc da kuma anpp a kawo wannan hujjar wani kwarin kara wannan ba daidai ba ne wani kuma ba hujja ba ne wanda za a tsaya a yana magana kan shi cewa wai bai bai da illustration na kaza kaza kaza saboda haka Allah ya samu dace Allah ya sa kuma a gane gaba daya assalamu alaikum